la chasser de mes pensées, dis-moi pourquoi. Je suis un top, tu sais, je suis pas des gens à aimer. The voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na yau talata bakwai ga watan Yuli shekarar dubu biyu da ashirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanin labarai. Inda adadin waɗanda suka kamu da coronavirus a duniya ya kai kusan miliyan goma sha ɗaya da dubu ɗari biyar gwamnatoci suna ta faɗi tashe ganin yadda za su farfaɗo da tattalin arzikinsu hukumar da ke kula da dokokin shige da fice ta amurka wacce ake kira aisa ta takaice ta ce dole ne dukkan ɗaliban kasashen waje da ke zaune a amurka waɗanda za su ɗauki darussa ta yanar gizo a zangon karatu na farkon lokacin hunturu su koma su sama da kamfanin shida sun ce ba za su yi tallata hajojinsu a shafin facebook da kuma instagram a wannan wata na yuli ba kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a Najeriya tsuguno ba ta kare ba kan batun dakatar da ɗaukar matasa 774 aiki da Majalisar Dokokin Kasar ta ce ta yi. Sannan za ku ji cewa rishon Transparency International da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a jamhuriyar Nijar ya yi kira ga hukumomin kasar da su ɗauki matakan hukunta masu karkata kuɗaɗen jama'a. bayan da kotun kula da yadda ake kashe kudaden ƙasa a rahoton da ta fitar ta ce matsalar wawurar dukiyar jama'a ta yi katutu a jamhuriyar ta Nijar. Kamar kowace ranar talata yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. yayin da adadin waɗanda suka kamu da corona coronavirus a duniya ya kai kusan miliyan goma sha ɗaya da dubu ɗari biyar gwamnatoci suna ta faɗi ta tashi ganin yadda za su sake farfaɗo da tattalin arzikinsu lamarin da ya sa wasu daga cikin ƙasashe sake maido da dokokin kulle ko janye matakan sake maido da harkokin yau da kullum da suka fara ɗauka a jiya litinin jami'a australia sun sanar da rufe kan iyaka tsakanin victoria da new south wales jihohi biyu da suka fi yawan jama'a a ƙasar bayan hauhawar sabbin waɗanda suka harbu Matakan rufe wadda babu ranar budewa shine irinsa na farko a Australia tun bayan lokacin annobar cutar mura da aka gani shekara ɗari da suka gabata. Ita ma Isra'ila jiya Litinin ta sanar da rufe wuraren sayar da barasa, gidajen rawa, wuraren yawon dare da na motsa jiki da kuma wuraren da ake yin ninkaya saboda karo waɗanda suka kamu a cikin ƙasar. Wannan kuma zai rage yawan masu zuwa gidajen sayar da abinci da wuraren ibada Kasar dai tana da waɗanda aka tabbatar sun harbi sama da mutum dubu talatin da kuma sama da mutum ɗari uku da talatin da suka mutu. A nan Amurka an sake maido da dokokin da aka saka na dakile yaduwar cuta a jihohin Texas da Florida saboda wayatar masu kamuwa da cutar ta COVID-19. Hukumar da ke kula da dokokin shige da fice ta Amurka wacce ake kira ICE a takaice ta ce dole ne dukkan ɗaliban kasashen waje da ke zaune a Amurka waɗanda za su ɗauki darussa ta yanar gizo a zangon karatu na farkon lokacin hunturu su koma su sai dai har yanzu ba a bayyana adadin ɗaliban da wannan mataki zai shafa ba. Amma ɗaliban kasashen waje su ne kan gaba wajen samar da kuɗaɗen shiga ga jami'o'i da dama a Amurka saboda suna biyan kuɗaɗen karatunsu baki ɗaya. Hukumar ICE ta ce ba za ta bar ɗaliban da suke rike da biza ta karatu su zauna a ƙasar ba idan karatunsa gaba ɗaya zai ta'allaka ne kan koyarwa ta yanar gizo. ta kara da cewa dole ne ɗaliban su fice daga ƙasar ko kuma su nemi a yi musu sauyin makaranta kamar yadda sanarwar da hukumar ta fitar ta nuna sai dai matakin bai shafi ɗaliban da ke ɗaukan karatu a aji ba akalla bizar f1 388,339 da kuma m1 9,518 ma'aikatan harkokin wajen amurka ta bayar kamar yadda alkalimanta suka nuna majalisar ɗinkin duniya ta ce ba za ta iya cimma burinta da ta shata na shekarar 2020 a yaƙi da take yi da cuta mai karya garkuwar jiki ta hiv ko aids ba saboda annobar coronavirus da duniya ke fama da ita abin da ya mummunan tasiri akan ayyukan yaƙi da cutar rahoton ya nuna cewa covid tana barazana da za ta komar da mu baya sosai in ji wini biyanima babbar daraktan hukumar majalisar ɗinkin duniya ta uned yayin kaddamar da wani rahoto da aka yi a jiya litinin a birnin geneva covid cuta ce da take lakuma dukiyoyi ɗakunan bincike masana kimiyya ma'aikatan lafiya duk sun bar aikin kanjamau muna so gwamnatoci su kirkiro hanyoyi don ci gaba da yaƙi da wannan cuta ba wata cuta da za a yi amfani da ita don yaƙar wata domin babu yadda za a yaƙi wata cuta da wata cuta. Hukumar ta UNED ta ce duk da ƙara faɗaɗa kula da masu kanjamau, mutane miliyan 25 daga cikin miliyan 38 masu ɗauke da cutar suna samun magani, amma ana samun cikasa yaƙi da ake yi da cutar. Cikin shekaru biyu sabbin waɗanda suka kamu da cutar ya ƙaru zuwa miliyan 1,700 a shekara, kuma adadin waɗanda ke mutuwa ya ragu kaɗan. Daga 730 a 2018 zuwa 690 a bara. zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu fara da Najeriya inda rahotanni ke cewa tsuguno ta kare ba akan batun jinkirta daukar matasa 774 aiki da majalisar dokokin kasar ta ce a yi. Wannan ya biyo bayan fito na fito ne da majalisar ta yi da karamin ministan kwadago na kasar inda majalisar ta ce akwai bukatar hukumar daukan ma'aikata ta NDE ta fito ta yi bayanin sanin dukkanin 'yan kwamitin da za su jagoranci ragama shirin tukunna kafin a ci gaba. To ko mecece hujjar su ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da karin bayani. Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Ahmed Lawan shi ne ya ƙara jaddada muhimmancin fitowa fili a yi wa 'yan ƙasa bayanin yadda ɗaukan matasan zai gudana domin a kaucewa yawan zargi da ake yi na yin almundahana a shirin. ahmed Lawan ya ce ba a taba gwamnati da ta yi irin wannan yunkuri na ba matasa aiki irin wannan gwamnatin ba. kuma majalisar ita ce ta amince da kasafin kuɗi naira biliyan hamsin da biyu domin a gudanar da aikin tun farko. ta wannan program ɗin majalisa ce ma ta ce aje a yi shi amincewa da abin da ɓangaren shugaban ƙasa ya zo ya nema kenan na biyu majalisa da ta ce a yi ta bawa. hukumar nde national director of employment ta je ta aiwatar da wannan program domin ita nde ita ce aka mata tsari na yadda za ta iya aiwatar da wannan program a kasar nan gaba daya suna da office office a kowane sashen najeriya suna da kuma mutane waɗanda za su gabatar da wannan aiki shi ya sa majalisa ta amince da a sa nde su aiwatar da wannan program wanda ke za a kashe naira biliyan 52 shugaban majalisar dattawan ya ce lallai sai majalisa ta gamsu da yadda shirin zai gudana kafin a dawo da shi to sai dai kwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa barista mai nasara ibrahim ya ce majalisa ba ta da hurumin dakatar da wannan shiri yan majalisa ba su da wani hurumi akan magana ɗaukar ma'aikata abin da ke kawo waɗannan abu gurɓacewa ce ta ƙasar da ta yi ta ya zama na komi magana ce ta alfarma kuma komi ya kasance har ana zargin mu cewa wasu ma sassai da alfarma suke yi in sun samu wato guraben mukamai an babba su shi ma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum alhassan dan tata mahamud ya ce irin wannan mataki na bawa 'yan majalisa gurabe abu ne da aka saba yi. Gwamnatocin da sun ka gabata daga na Obasanjo, an na yaradu an na Jonathan akwai yadda aka yi wanda dan majalisa ko ah, na wakilai ko na dattijai yana da wannan daman wanda zai iya neman taimakon cewa yana da mutane kaza akan yi wannan bisa ga yarjejeniya. To amma ba wai abu bane wanda yake bisa doka. Wannan shine karo na farko da yake nuna fito na fito tsakanin majalisar ta tara da bangare. bangaren shugaban ƙasa kuma koyaya al'amarin zai kaya ido dai ya san kima madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida madina dauda ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga muhammad baballe ya dawo da ci gaban labaran duniya. da kamfanonin 600 sun ce ba za su yi tallata hajojinsu a shafin facebook da kuma instagram a wannan wata na yuli ba wannan mataki da kamfanonin suka dauka a matsayin wani kamfe da ke yaƙi da ɗabi'ar fifita riba akan yaɗa kalaman ƙiyayya burin wannan kamfe shine a tilasta shugaban kamfanin facebook mark zuckerberg ya ɗauki mataki kan irin mummunan tasiri da shafukan ke yi kan al'umma a cewar jim steyer shugaban ɗaya daga cikin kamfanonin da suke boran Staya ya kara da cewa suna kara karfafa kalaman kiyayya sakonnin nuna kabilanci sakonnin fifita farar fata labaran karya da tallata manufofin siyasa da ba su da gaskiya don haka muna buƙatar manyan masu ba da tallace-tallace a amurka da su dakata da yin ba da tallan a shafukan akalla na wata guda staya ya ce sabon shugaban kasar malawi lazarus chakwera ya karɓi rantsuwar kama aiki a babban birnin kasar lilongwe biyo bayan nasarar da ya samu a zagayen zaɓe na biyu da aka yi a ranar 23 ga watan yuni yayin bikin rantsuwar kama aikin ajiya litinin shakura ya yi alkawarin gabatar da wasu sauye-sauye don magance matsalolin cin hanci da rashawa da kuma samar da abinci a ƙasar da take kudancin afirka bikin rantsuwar da farko an shirya shi ne tafi da bikin ranar samun yancin kan ƙasar a filin wasa na ƙasa da ƙasa na bingu mai ɗaukan mutum dubu arba'in amma chakwera ya soke bikin ranar samun yancin kan ƙasar jiya lahadi yayin da ake daukan matakan dakile karin adadin waɗanda suke da covid-19 a cikin wani jawabi da ya yi wa ƙasa shakura ya sanar da matakai da dama na ciyar da kasar gaba wanda ya ce ta shafa shekaru 26 tana fama da matsalar rashin shugabanci na gari a lokacin da jam'iyyarsa ke bangaren adawa amma wasu 'yan malawi sun ce sun sha jin irin waɗannan alkawuran a baya Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Transparency International da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a jamhuriyar Nijar ya yi kira ga hukumomin ƙasar da su ɗauki matakan hukunta masu karkatar da kuɗaɗen jama'a bayan da kotun kula da yadda ake kashe kuɗaɗen ƙasa a rahoton da ta fitar ta ce matsalar wawurar dukiyar jama'a ta yi katutu a ƙasar. Wakilin ƙungiyar ta Transparency International a Nijar Mamman Wadani ya yi wannan kira inda ya fara tsokaci kan binciken da kotun ta yi gano cewa jam'iyyun siyasa na karkata akalar tallafin da ake basu a kowace shekara kamar yadda za a ji karin bayani a tattaunawar da suka yi da wakilinmu sule mummuni barma wannan aiki sai mu ce kamar kudin ta hiddo duka aikin da ake na asha a cikin kasa kan jam'iyoyi kan tahiya da da kamfanoni arzikin kasa dai da wanda ya shahi jama'a wato kuma ta kwatanta kamar ba a darata kayan jama'a na uku ta kwatanta ba a aiki da dokoki a yi hakunci in mutane sun yi lahi na ƙarshe kuma ta kwatanta kama babu niyya a ci gaba wato in ana ta hakan ga ban da za a yi kasa ta ci gaba mu ga ganin mu ya kamata a ce an yi gwagwarmaya sosai wannan abu ya canza idan ka kalli shi wannan rahoto me ne za a iya cewa ke mafarin dukkan waɗannan matsaloli na rubda ciki akan dukiyar jama'a da ke ƙara tsananta a wannan ƙasa to lalle duk abin da ke ciki ana son a yi shi za a yi maganin shi kenan ma'aikanta su ne kamata su sa kaimu su matsa mutane kaimu su yi aikin nan kuma su suna da dokokin da suka ba su hanya su yi wannan abun tun da jama'a sun zaɓe su suna da ƙarfin su sa a yi wannan abun mutumin ko bai niyya ba wato zai darata dokokin ƙasa tunda nauyi ne ma wanda ya rata ga kowa ya darata dokokin ƙasa ga ganin mu ma'aikanta in suka ɗauki niyya wannan abun yana canzawa kana ganin kamar hukunci ne ya kamata a yi kwarai ma a bugin mutane yadda dokokin kasa yadda dokoki suka ce in mutum ya yi lahi a yi mushi hukunci a yi mushi hukunci kuma a wayan mutane kai a da watakila ba su gane ba na uku kuma a waɗanda ba su darata arzikin kasa ba a hore su su darata arzikin kasa amma a ƙarshe kowa ya lahi a yi mishi hukunci ana ganin kamar dalilan siyasa ba za su bari a ɗauki irin wannan mataki na hukunta waɗanda aka kama da handamar dukiyar ƙasa ba to ai siyasa bauta ma ƙasa ne siyasa eh, ma ƙasa aiki ne siyasa eh, tahiya ne da ta ci gaban ƙasa wato ba da sha da baya ba ba da arziki gurɓace ba ba da komai lalace ba a'a kamata ya ce siyasa an sanyo ta hanyar da ƙasa za ta ci gaba don ɗan ƙasa rayuwar shi ta gyaru don ɗan ƙasa ya shi daɗin zama cikin ƙasarsu shine aka san siyasa amma in dai a koma ba yawan nan ba siyasa ba na wani abu ne daban A gaida Sule Mummuni Barma. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voa com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Mutumin da yake aiki a cikin gwamnati zai faɗi abin da zai kare ita gwamnati zai yadda zai promoting ita gwamnati amma kai a gurinka abin da kake bukata talaka shine ka gani a ƙasa ka ga tsaron nan ya inganta ka ga sojin ka ga cewar ba a iya farmakar mutane yakin terrorism yaki ne na ideology as long as ba mu kashe ideology in boko behind boko haram ba ba mu taba kashe boko haram ba daga nigeria jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da sa doma duku a sabon shiri na tsaka mai waya. shi ina gaskiyar zargin da ake na cewa sojojin najeriya gaskiya ba sa da isassun makamai musamman sojojin jiragen sama ba sa da isassun jiragen saman da za su iya bin wa'annan 'yan ta'adda da ke fatattaka jihohin sokoto da katsina da zamfara da niger da sauransu shi yasa ba a samun nasara kansu akwai kuma zargin da wasu ke yi na cewa dukkan korafi ko kuma ikirarin nasara da ake samu ba gaskiya ba ne sannan ko me yasa su hukumomin tsaro na najeriya din ba sa amfani da hanyoyin fasaha na zamani wajen yin wato bin diddigin wayoyi na waitarho da su 'yan ta'addan suke amfani da shi wajen gano inda suke kamar da aka yi a ghana to wannan sa da cikin abubuwan da za ku ji mun tattauna a wannan kashi na uku na tattaunawa ko kuma halar da muke ji ana yi tsakanin nastura ashiru sharif babban kusar kungiyoyin matasan najeriya na arewa da kuma barista aliyu abdullahi mai wakiltar fata shugaban kasa kuma hadimin shi shugaban kasa din dangane da harkokin da suka shafi hulɗa da kafofi irin namu na watsa labarai ba ta da bata lokaci ba ga hassan alhaji nastura ashiru sharif kamar yadda kake magana dangane da makamin yakin nan ni da kaina na san na yi interview da babban hafsan hafsoshin sojojin saman najeriya baki daya kuma ya gaya min cewar kafin zuwan gwamnatin shugaba muhammadu buhari jiragen da suke amfani da shi duka a cikin ɗari wanda suke da ake ake da su wuce kashi arba'in ba amma zuwan gwamnatin ya ce min suna da kusan kashi tamanin da biyar zuwa da shida wanda suke amfani da shi sannan kuma na ba da rahoto dangane da jiragen yaƙi da aka kaddamar kamar su mi 35 a kaduna da kuma helicopter attack kusan karo biyu uku a nan abuja wani zai ce duk waɗannan abubuwan a gwamnatin nan aka ba da kwangilan su aka shigo da su ku ina ku samu labarin cewar kamar gwamnatin buhari bata sai kayan yaki ba abin da na faɗa maka na ce da kai shi kabir tamim taki ya faɗa ya kalubalance su kuma ya ce su zo masa su fito da invoice a gani inda aka yi. Yaushe Kabiru ta nemi ya yi wannan magana ne? Cikin 2019 ne. farfata ko Ina zuwa tsaya mu bar mu ai kai ka kawo zancen kai ka kawo zancen so da ka bar gama a'a yanzu ai kai kai responding kai kai responding shi sa sai ka bari baka ansa idan har kun san ina zuwa dakata dakata dakata eh idan har a lokacin su sojojin najeriya da hukumomin sun san sun siya suna da shi ai ya kamata su kalubalance su su kawo ce gashi to mu ajiye wannan ka gane ko rashin fitowa su kara kansu shi ya sa mutane za su yarda cewa a kowane abu da yake da na su duk wannan jiragen da ka faɗa domin ka ce shugaban hafsan sojoji ya ce an kaza an kaza an kaza an kaza duk mutumin da yake aiki a cikin gwamnati zai faɗa abin da zai kare ita gwamnatin zai yadda zai promoting ita gwamnatin amma kai a gurinka abin da kake bukata talaka shine ka gani a ƙasa ka ga tsaron nan ya inganta ka ga sojin ka ga cewar ba a iya farmakar mutane misali a wannan katsinan da muka je cikin binciken da muka yi da kuma jami'an sojoji yara da ƙanana da 'yan sanda da muka samu eh, information ta gurinsu abin da suka suka ce matsalar shi ne. yawanci yanzu nan bandits din suna da nasu source da suke samun intelligence wato bayanai na sirri ba sa wato zuwa su farmaki ƙauyukan nan sai cikin dare saboda sun san helicopter mai wutar lantarki wanda zai haska ya dinga haska da ke zuwa ba sa guda ɗaya ne yake wai amfani yanzu daga yana mai duguri wani lokacin ma daga ɗauko shi a kashe zo aiki a nan gurin yana zama tashin hankali suna kankace me sun je sun yi striking sun gudu sun bar gurin in ka ce 'yan sanda ko jami'ar go sojin operation su tafi a ƙasa kafin su je sun iya gama abin sun tafiya su ko kuwa suna tafiya za su yi musu lamfo su yi musu ambush wai su eh, kamar eh, an da hausa a ce ambush kenan kwantan bauna sai su halaka su sai ce wani na cikin musibar su ce kuma wasu guraren ma motar ma ba za ta iya shiga gurin ba so da su da babura suke amfani so raka su jami'an tsaron mota sau da mafi alheri a gurin shine helicopter ya hau ya harbe su ya aiki ta gurin to banda wannan mu koma kan magana abin da kai da shi kuka faɗa da abin da yake faɗa a cewa wantan da aka siyo da abin da kai ma kai kwarabarin cewar shugaban eh, sojin sama ya faɗa idan da shugabannin sojojin najeriya abin da suke faɗe gaskiya ce haka ne abin da suke da ba kuɗin boko haram ɗaya a yanzu a arewacin najeriya da zai ma iya ɗaga ɗan yatsa ya kai hari a yadda kullum za su ce sun riga sun karya su sun rusa su sun je sun baje duk wannan ya sunan su ah, sansanonukan su da ya bayi yadda suke faɗar zancen da bai kamata ce da wani ba su da kaga saboda wannan kalamin da yake suke faɗi mutane kuma su tare da zancen ba haka ike ba shi sa mutane ba za su yadda da magana cewa abin da suke faɗa sun sai makamun ba na ƙarshen su shine abin da zan tabbatar maka da cewar duk mutumin da ike zargin cewar abin da muka faɗa mun yi son zuciya to shugaban ƙasar da kansa ya faɗi shi jiya ya ci ya raina ƙoƙarin su hafsoshin sojojin da a yadda suke yakin so da haka in har shi da yake shugaban kasa zai fito ya faɗo nan kalmar ta bakin shi national security advisor bayan wannan mitin da suka yi na jiya to waye wani mutum daga gefe ɗaya da zai fito ya zo ya ce wai ba a yaba masa ba a ba masa kokari idan kana maganar yaƙi da yan ta'adda na boko haram misali amurka ita ce kasar da ta fi kowace karfi a duniya ita ma ta ɗauki shekaru da dama a iraki da afghanistan tana ta gurma da yan ta'adda na mata gama da su to wannan ba za ka haɗa magana amurka wannan faɗan amurka da wata ƙasashe ba wanda kamar aggression ne wanda yawanci su mutanen kasar ba bisa sarransu ake musu wannan abu sun suna kallon kamar an zo kasarsu an shiga musu kasarsu ba bisa ka'ida ba saboda haka su mutanen kasar kusan goyon bayansu da hankalinsu sai ya fi kaiwa wajen su wancan da suke kallon yan wansu ne kasarsu da wannan mutane da suka yi musu kutse cikin kasarsu bai kamata ka haɗa maganar yakin boko haram ko na najeriya na yan ta'addancin nan ba da waɗancan sannan na ƙarshen su abin da ke so maka magana idan har ana zancen cewar an sai kayan aiki duk da kayan aiki wayan duk wayannan. 'yan ta'addan da su 'yan boko da 'yan ta'addan nan ba wanda baya rike waya ta amfani wanda idan har da gaske ake yakin nan da su jami'an tsaron najeriya duk inda mutum ya daga waya za su iya trakin ciwar mutumin nan agu za kina location kaza shine wani shine za su yi trakin dinsa kamar yadda aka yi a ghana in ba kamanta ba shekara biyu da suka wuce ko ɗaya ta wuce wasu mutane suka je suka ka suka saci wasu mutane wasu mata suka garkuwa da su suka da su suka suna fara magana kamar wasa gaba ɗaya ka je aka kama su kamar kaji aka kamo su a gama mutanen 'yan najeriya ne so da aka kaga mu abin da shi shine sakaci da rashin bibiya a kan jami'an tsaro tun da ake magana kan jami'an tsaron najeriya ake kiransa ya wani abu kansu ai kullum kare su kina cewa majalisar kasa ta magana amma yanzu sai da wannan hanyar sanne jiwa kansu ba ka ba mutane aiki ka ce ba za ka bi su kai supervisor ka tabbatar abin da ake faɗa maka gaskiya ba ne abin da kuma ka bayar a aiwatar haka an aiwatar da shi ya kamata. Faris Ali Abdullahi me za ka ce akan bayanan shi Ashir Sharif? <laughs> wato matsalan nastura ashira sharif wato ba wani abu bane yana da kyakkyawar kudiri da niyya kawai kashi ɗaya in ɗaya kashi in ɗaya ne bai da na ɗaya shi ba wani expert ba ne a harkar security bai tsaman shi tsohon soja ba ne shi ba tsohon ɗan sanda ba bai da ilimin harkar tsaro duk saboda daga bayanan shi duk na gaggano na fahimci wayannan abubuwan yanzu abin nake so gaya maka yes ya yi maganan jiya abinda dole yes ai na ji daɗi da ya kawo abinda da mitin da shugaban muhammadu buhari ya yi da manyan hafsoshin sojoji yadda kuma ya gaya musu abinda da ƙoƙarinsu har yanzu bai ganta ba saboda in kana tunanin abin ya dame ka ya fi damun shugaba muhammadu buhari katsina ina ne gidan shi ne jihar shi ne saboda haka in kana shugaban kasa rai daya ba za ka so ka rasa shi ba kai ko tsohon shugaban kasa jonathan ne ba yadda ra'ayi ka yi so ka rasa kore that is the truth wannan shine gasken lamarin duk inda sai dai karfi inda shugaban ya kai ya kai kuma na ji daɗin tambayar da kamishi yaƙin sunkuru yaƙi na terrorism eh, kafin ka je wani ina zuwa eh, a zan baka lokaci wani lokacin kaman 'yan ƙasa suna kokawa cewar shugaba muhammadu buhari mutum ne wanda bai damu da kashe-kashen rayukan talakawa da ake arewa ba misali a baya an ga lokacin da aka shi mutane da yawa a katsina amma sai aka je shi hau jirgi ya tafi lagos wurin birthday na ko matar wani dan siyasa ko tinubu ne ko wane ne wanda talakawa suka yi ta korafi a lokacin in ka kula a cikin social media a wannan lokacin a cewar gashi ana zubar da jini a arewa amma kuma ya tafi birthday a wani gari ba dai birthday ba wannan ba halin shugaban shugaba muhammadu buhari ba ne ka gano sai dai wani abu ko ya riga ya yi plan yana kan hanya sannan amma ba halin shi ba ne shi birthday ya yi me ka yaƙi yaƙi ne amma har yanzu kaman kan yadda ka fada ba a gama ta ba saboda haka ba za ka yi expecting yaƙi da ideology ba yaƙin terrorism yaƙi ne na ideology as long as ba mu kashe ideology in boko behind boko haram ba ba za mu taɓa kashe boko haram ba daga nigeria To a gaishe ku malamai za mu ja birki a nan sai rana wace muna fatan mu da mu ci gaba da kamu ku ci gaba wannan muhawara inda a shiri mai zuwa za ku ji an taɓo wasu daga cikin abubuwan da su masu muhawara suke cewa sun taimaka wajen ingiza ko kuma karfafa zukatan wasu yan arewa su shiga cikin sana'ar sata da sace-sacen mutane da kuma wato kai hare-haren ta'addanci sannan kuma akwai inda aka taɓo maganar mutanen da ke zagaya da shi shugaban kasa Muhammadu Buhari sannan kuma rashin gaskiya ne shi muhammadu buhari wani lokaci da gangan yake nuna kamar bai san abin da ke faruwa a cikin kasar ba muna fata za ku kasance tare da mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan muhawara Yanzu, za a madadin masu muhawara din shi sura ashiru sharif da kuma barista aliyu abdullahi da kuma musamman shi wakilinmu na abuja hassan mai na da ya jagoranci wannan muhawarar da ya shirya da kansa aliyu mustapha sufatin ne a washington dc ke fata mun bar ku kalau ku huta lafiya. madalla kafin mu karkare shirin namu ga labaran duniya amma fa a takaice. Yayin da adadin wadanda suka kamu da coronavirus a duniya ya kai kusan miliyan goma sha ɗaya da dubu ɗari biyar, gwamnatoci suna ta faɗi tashi ganin yadda za su sake farfaɗo da tattalin arzikinsu. Lamarin da ya sa wasu daga cikin ƙasashe sake maido da dokokin kulle ko janye matakan sake maido da harkokin yau da kullum da suka fara ɗauka. a litinin jami'a australia sun sanar da rufe kan iyaka tsakanin victoria da new south wales jihohi biyu da suka fi yawan jama'a a kasar bayan hauhawar sabbin waɗanda suka harbu Hukumar da ke kula da dokokin shige da fice ta Amurka wacce ake kira ICE a takaice ta ce dole ne dukkan ɗaliban kasashen waje da ke zaune a Amurka waɗanda za su ɗauki darussa ta yanar gizo a zangon karatu na farkon lokacin hunturu su koma su sai dai har yanzu ba a bayyana adadin ɗaliban da wannan mataki zai shafa ba. Amma ɗaliban kasashen waje su ne kan gaba wajen samar da kuɗaɗen shiga ga jami'o'i da dama a Amurka saboda suna biyan kuɗaɗen karatunsa baki ɗaya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ba za ta iya cimma burinta da ta shata na shekarar 2020 a yaƙi da take yi da cuta mai karya garkuwar jiki ta HIV ko AIDS ba, saboda annobar coronavirus da duniya ke fama da ita, abin da ya mummunan tasiri akan ayyukan yaƙi da cutar. Rahoton ya nuna cewa COVID tana barazana da za ta komar da mu baya sosai, in ji Winnie Bianyima babbar daraktan hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNED, yayin kaddamar da wani rahoto da aka yi a jiya Litinin a birnin Geneva. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai anjima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato karfe bakwai kenan agogon Ghana za ku ji wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin. Musamman ma Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa da Sidi da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.